أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وشكرا طيب الأنفاس لله ذي الآلاء رب الناس يؤطي ويمنع من يشاء بفضله وبعدله لا يقتدى بقياسي والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka sani munasabar shigowarmu wannan gari ɗan uwa ne da ake tare da shi kuma soja ne wato saifullahi lawan abdallah ya auri malama halima aliyu dan arewa wannan aure allah ya sa masa albarka sai ga kuma munasaba ta yayi dalibai. ta abubuwan da nake da su wanda zan faɗa suna da yawa sannan kuma lokacin ba zai ishe ni ba Dalibai sun yi makala da yawa na farko akwai wanda suka yi magana akan abin da ya shafi muhimmancin ilimin shi kan shi na biyu akwai abin da ya shafi karatun mata na farko ina addu'a ga shi alhaji hamusu da ya gina wannan makaranta Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri Allah ya sa kuma abinda za a tarar a can ya fi da za a bari a wannan gidan na duniya abu na farko da nake so in fara a kan shi muhimmancin shi kan shi ilimin wanda yana daga cikin matsalar da al'ummanmu ta samu wannan al'umma da ake mata taki ake ce mata ummatu ikra al'ummar ikra manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan yayi shekara uku yana zuwa kogon hira ya zauna lokacin da yake ganin al'umma ta lalace rigingimu sun yawa ga shi ana bauta ma ka guda ɗaiɗi har guda ɗari uku da sittin a ɗakin kaba kuma an ce wannan shi ne addinin da Allah ya aiko annabi Ibrahim da shi annabi yake kallon babu yadda za a yi a hankalci wannan ya zama shi ne addinin da Allah ke aiko annabi da shi zuwansa na ƙarshe suka ci karo da mala'ika jibrilu ya zo ya same shi ya ce masa ɗi annabi ya ce masa ma ana bikari ni ba mai karatu ba ne sai da suka yi haka da shi su uku yana matse shi na ukun da ya sake shi sannan ya ce masa ikara bismi rabbika allazi khalaq ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halicce ka dan haka wahayi na farko da Allah ya farawa annabi bai ce masa yi sallah ba ko azumi ko zakka ko aikin haji a'a abinda Allah ya fara cewa annabi shine ikra ga daliban da suke da alaƙa da ilimin lugha sun san fi'ilin qara'a ya qara'u qira'atan shine masdarin sa to yana da wato maf'ulun bihi yana da ta'addanci amma anan wajen da Allah ya tashi sai ya ce wa annabi ikra sai aka kawo shi lazim sai fi'ili da fa'ili babu maf'ulin bihi dan a nuna maka cewa abinda zaka karanta idan kana musulmi a wannan doron duniyar yana da yawa shi yasa Allah ya kawo shi fi'ili da fa'ili lazim aka cire masa maf'ulin bihi to sai zamanto yau sai muka samu matsala a gidan karatu al'ummar musulmin kuma a gurare da dama ita ce take da rauni wajen tashi ka nemi ilimi babu wani annabi daga cikin annabawan Allah sai ka samu Allah yana wasafa shi da ilimi Allah in ya ce wa annabi Musa walamma balaga ashiddahu wattawa sai ce atina hukuman wa ilma yayi magana da annabi Lutu ya ce wa lutan atina hukuman wa ilma yayi magana da annabi Dawuda da Sulaiman ya ce wa laqad atina Dawuda wa sulaimana ilman Ya yi magana da annabi ibrahim ya ce wa babansa ya abati inni qad ja'ani a al-ilmi a ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan Ya yi magana da annabi yusuf cewa walamma balaga wato ashiddahu atina hukuman wa ilma Ya yi magana da babansa ya yaqub Allah ya ce wa innahu lazu ilmin lima Ya yi magana da malamin da annabi Musa ya je karatu gurin shi Allah ya ce fa wajada abdun min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma to shi yasa al-imam Abu Ishaq al-Ribiri yake fada yake cewa walaysa li jahilin fil nas ma'anan walau mulku al-iraq lahu sa'atta inda kana jahili cikin mutane to komai zaka tattaro na duniya baka da wata ma'ana kuwa sai ya ce wala yi guni ka tashidul mabani iza bil jahal ka kada adamta duk abin da zaka tara na gine-gine da dukiya wala ba za su yi maka amfani ba zaka samu da mutumin da ya karatu yake da kuɗi da wanda yake kasar gumin jahili ne gashi yana da kuɗi zaka samu mai karatu mai kuɗi ya fi cin amfanin kuɗin saboda mai karatu wato mai kuɗi jahili ga kuɗi amma bai san komai ba a rayuwar shi to shi yasa sai yake cewa ja'alta mara mala ilmi jahalan la'amruka fil qadiyyati ma adalta wa bainahuma huma binastil wahayi wahyi sai yake ka ta'lamuhu idza qaha qara'ata tsakanin kuma akwai tazara yace amma idan ka karanta suratu qaha da kyau zaka fahimci wannan da haka shi yasa Allah ya ce wa annabi wa qur rabbi zidni ilma kace Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mun ilmi wannan matsalar da nake faɗa muku hatta wanda ba musulmi ba a duniyance sun fahimci cewa dukkan al'ummar da aka yi mata gaba wajen karatu to an sha gabanta lokacin da aka yakin duniya na biyu tsakanin ƙasar japan da ƙasar germany an kai wani mataki da ya rage saura kiris ƙasar germany za ta kunyata idan duniya amerika ta zo ta dafawa ƙasar germany baya a wannan yakin saboda kada ta kunyata amerika ta tashi ta je ta amfani da atomin bomb atomin bomb din da ta je ta amfani da shi a irin su hiroshima a rana ɗaya da ta je ta yayyafin wannan bomb ɗin sai da ta kashe mutum sama da dubu ɗari shida mutanen japan sai suka zauna suka yi nazari sai suka ga babban dalilin da ya sa aka zo aka yi musu wannan illar ne an yi amfani da ilimi ne to yanzu yara su sai Jafan sai ta dawo ba ta shiga harkar yaƙi ba ta ba da gudunmawa ta kallafa ma kanta cewa za ta nemi ilimi yanzu duk wani mutum da ike rayuwa a doron ƙasa ya san cewa a ilmanci abin da aka yi musu a da yanzu ba za a iya musu shi saboda sun ɗauki mataki to shi ya sa maganar da bahaushe yake faɗa yake cewa wai sarkin ƙarfi ya fi sarkin yawa to idan kuka haɗa da sarkin ƙarfin da sarkin yawan wallahi sarkin ilimi duka biya fi su barin ba da misali a cikin ƙwar'ani Allah madaukakin sarki ya ba da labarin annabi Suleiman. lokacin da annabi Suleiman ya miki a majalisar shi ya ce ayyukum ya atini bi arshiha waccan matar waye zai je zo da gadon da take takama da shi na mulki qabla an yi atuni musulmi gabanin ta zo ta miƙa wuya da ita da mutanenta Ƙala ifritun min jinnis sai ka samu wani matashi daga cikin aljanu wasu malamai sun ce mai shekara 2,500 zuwa 3,000 sai ya miƙi sai ya ce ana atika bihi kabla an ta koma min makamika ni zan je in ɗauko gadon da take takama da shi gabanin ka gama sauraron ƙararrakin mutane da hukunce-hukunce tafiya ce ta wata ko sama da haka amma ya ce zai iya zuwa ya je ɗauko gadon a cikin awa biyu wa qala inda ku ilmin min kitabi. shi kuma wanda yake a wajen shi Allah ya sanar da shi ilimi sai ya ce wa annabi Sulaiman wannan zai bata lokaci ana ka bihi qabla an sadda ilayka tsarfuka ni zan ke zuwa in je in dauko gadon kafin ka bude idan ka karfe kuma haka haka annabi suleiman yana bude idan shi yana rufe a kawai sai ga gadan an kawo saboda shi wancan da ƙarfi zai amfani wannan kuma da ilimi zai amfani yanzu taron mu nan wajen biyar da muke da yawa nan da zakuna guda biyu za su zo na gaske ɗaya ya fito ta nan ɗaya ya fito ta nan yana tabbatar maka taron nan ba a san wa zai fara guduwa ba. wani ko ka gama da malin a jikinsa to a lokacin ba ta da damu. sama zakin nan fa da yake da ƙarfin nan ta yadda guda biyu ɗaya in ya fito daga nan ɗaya in ya fito daga nan za su iya tarwata taron nan da yadda Allah ya ba shi wannan ƙarfin da haiba amma kuma ɗan adam saboda Allah ya fifice shi da ilimi akan zakin amma yana iya zuwa ya kamo shi ya sa shi a kiji kulle saboda karatu da haka wannan ita ce wasiya ta farko da nake yi al'umman mata tashi ta nemi karatu don yanzu babban ƙalubalenmu ‘yan mata sun raja a kan harkar kallon fina-finan hausa da karanta littattafan soyayya su kuma maza sun koma gurin harkar ƙwallo ka ga mutum matsiyaci bai san al'asharatu al-mubashsharuna bil ba lokaci daya amma yanka ka ce zo yi lissafa maka suwa suka fi tsada a duniya yanzu in ya fara akwai matsiyaciwa ne akwai tsinannewa na, sai ka sha mamaki wallai. shi ya sa yanzu babban barazanar da ake fuskanta galibin 'yan mata yanzu samarin da suke aura sun fi samarin karatu saboda tun da shi ya taso bai yi karatu ba benci in ka ga ya zauna ko da na mai sai da naman ungosu ko mai sai da shayi amma benci na islamiyya kan a wannan illa wannan illa kilan salaman salama yayi sallama da shi dan haka yana da kyau mu fahimci wannan matsalar mu gane ta tana daga cikin abin da ke kawo mana matsala shi yasa abin da ba abin rikici ba cikin al'ummar mu saboda mutane sun yi nisa da inda ake karatu sai ya zama abin rigima sai ya zama abin rikici wannan yana daga cikin matsalolin don haka ina kira zuwa ga al'ummar mu mu yadda mu tashi mu nemi karatu Wala babu yadda za a yi duniya ta yi kyau ballanta na uwa uba lahira ta yi kyau ma dama muna nisa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukarwa na wahayi Allah ka ji kan malam aliyu na manki da yake faɗar wata magana yace shi ka cutar da kanka Son kuɗi ya sa ka shirka ya ce da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakul ba ya ce ka ci ka sha ka yi taiɓa ya ce ka mace kabari ya karɓa ka riɓe tutsa ta sharɓa ya ce yanzu me ya fi kyau ka zaɓa in ba farari da fila ba ya ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi kako amince da ibada ce ba kai musu ba ka riko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka ya ce amma ina ga kasala ta tsare ka cikin jahala ba ka nemi sani ga maluma ba da haka dukkan wanda ya bari kasala ta shigaltar da shi ya kasa neman yadda zai bauta ma Allah musamman a irin wa'annan zamanmunan da muke ciki wallahi mutum kada ya ɗauka cewa yana da ainihin wato uzi yanzu irin wa'annan matsalolin suna bayyana a cikinmu akwai wanda na sani babban mutum ne kwana uku ya yi zai je taron addini ana koya mai mai zai faɗa da ya je ya ce annabu subhanahu wa ta'ala aka sa excellency ya Allah ne ake cewa subhanahu wa ta'ala shi Annabu sallallahu alaihi wasallama ake cewa bai san waye subhanahu wa ta'ala ba bai san kuma waye sallallahu alaihi wasallama ba shi ba wani shi akwai wanda aka zo ɗaurin aure aka ce shi ne waliyin yarinya yana cewa a matsayina na baligin yarinya ana cewa excellency ba baligi ake cewa ba waliyi ake cewa saboda gashi ya zama babban mutum amma tun farko an riga an yi kuskure ya yi nisa da inda ake karatu bai san shi ba ba shi da alaƙa da shi akwai wanda ya ce ya rantse da ƙur'ani izo tamanin aka ce ya salafi ba fa izo 80 bane izo 60 ne yace "Ko koma ne nawa ne shi ya rantse yana fa musulmi fa amma adadin izon qur'ani ma kawai shato ta iya bada da haka ina kira zuwa ga al'umma wannan shine mataki na farko abu na biyu an yi magana akan abin da ya shafi karatun mata mata ba wata karantarwa da take musu gata ta mai da su mutane irin karantarwar sunna kafin zuwan karantarwar sunna a nan ƙasar za ka iya ganin wanda ya fi kowa karatu amma matarsa ta fi kowa jahilci a garin sai a ce wai mace kada a kuskura a bari karatun ta yi wuce kulhuwar lahu idan karatun ta yi wuce kulhuwar lahu to akwai matsala sai aka mai da mata sai suka zama kalwi'a kaman jaka ta yadda yanzu idan kina amfani da jaka da jakar ta tsofa zuwa zaki ki wurgar da ita tunanin ki yanzu ya zaki ki je ki nemo wata jakar ki aji wannan shi ne abin da ya faru don haka Shehu Usmanu dan fodiyo Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama sai da ya rubuta littattafai guda biyu ya sa akwai a wato irshadin ikhwan fi hukum khurujin niswa sannan ya zo ya rubuta littafin kitabu tanbihil ikhwan على جواز اتخاذ المجالس لأجل تعليم النسوان من دين الله تعالى الرحمن wato littafin da yake faɗakar da ‘yan uwa gane da halaccin siriki majalisi wanda za su karantar da ainihin wato mata wayannan abubuwan an yi su da haka ya zamanto da haka ya zamanto lokacin da suke tafiya suna karantar da mutane aka samu matsala wani malami ana ce masa malam mustapha ya rubuto musu sako cewa don me za su dinga haɗa maza da mata suna karantar da su shehu usmanu a wannan lokacin shehu abdullahi ya bashi amsa ya nuna masa cewa wannan abu ne wanda ya halatta akwai shi addini sai dai idan shi ne bai sani ba da haka wannan tunani na cewa wai a kyala mata babu karantarwa wannan tunani ne wanda bai ma taɓa yiwa wanda tunani ne ya saɓawa addini tunani ne bai dace da tunanin da Allah ya aiko annabi da shi ba na ainihin wato addini wannan yana ciki sannan a gaba ta gama 这个没有了。 saboda haka ya zamanto lokacin da shehu abdullahi gwandu sun je garin zamfara suna haɗa maza da mata suna karantar da su maza a gaba mata a baya akwai wani malam mustapha ana ce mata gwani daga maiduguri sai ya samu labari cewa majalisun shehu usmanu ana haɗa maza da mata ana karantar da su sai rubuto baituka guda biyar yana wa shehu usmanu nasiha cewa wai ya ji tsoron Allah ya daina haɗa maza da mata yana karantar da su cewa alayka minna tahiyatun mubarakatun tamam na mikin wasu kan A yulaquna ayabna qudi kuntum zurqul da'ala la'allahum yafqahuna ad-din wa duna famna ziyarati niswan al-wa'd ka'id khaddu ar-rijal bi niswan shafashina لا تفعل ما ما يؤدي للمعايب إذ لم يأمر الله أيضا كان يؤذيها سيك وأبية المصطفى بج يتممها في آملش ما أزيد أدي فيها da aka kawo takardar aka karanta aka bude sun maƙala a sheku sai sheku usman ya ce ma shehu abdullahi an ta'aula bi ijabatihi abdullahi wannan da in rubuto ya zo yake mana wannan maganin kai kamata ka bashi amsa nan take shehu abdullahi ya ce faƙultu sai na ce sam'an wa ta'atar sai ya ɗauka da irin baharin da ya aiko musu shi ma ya ɗauka ya ayyu hallazi kada ja a na sam'an lima ƙulta fasma an ta maƙulna na sa ta jubu daga har zuwa ƙarshe to abubuwa na ƙarshe na ga mai tasowa ya taso shi ne nan wajen akwai wata matsala da take faruwa kuma malamai masu karantarwa su Allah zai tambaya galibin malamai masu karantarwa yanzu jistan da za su yi magana sai dai su yi magana akan haƙƙin iyaye a kan yaya amma ba sa maganan haƙƙin yaya da ke kan iyayensu da haka da yawa daga cikin iyaye da suke haifa yayansu wani bai ma ɗauka ɗan da ya haifa ya kawo shi duniya ba ɗan na da haƙƙi a kai shi abin da ya ɗauka ɗari bisa ɗari a koda yaushe shi yake da haƙƙi akan ɗan da ya haifa ɗan da ya haifa bai da haƙƙi a kai bayan ko da kai da ɗan da ka haifa da za ku je gaban Allah ku tsaya kafin Allah ya tambaye ɗan akan haƙƙinka kai zai fara tambaya akan haƙƙin ɗan ya kamata a san wannan amfanin da idan ka haife shi mafi muhimmanci a rayuwarka guda uku ne na farko idan ɗana kirki ne in ya taso za ka ga yana tunani a lokacin da kai ƙarfinka yake raguwa shi na shi yana ƙaruwa ya zai taimake ka na biyu shi ne idan ka kafa wani abu mai kyau a rayuwarka idan ɗana kirki ne to za ka ga yana tunanin ya za a yi tsare abin da ka kafa karya lalace na uku ran da alaƙar rayuwa ta yanke tsakanin kai da shi ta taimako ka koma zuwa ga Allah ya ci gaba da yin aikin alheri da addu'a akan Allah ya kai ladan zuwa gare ka kun ga wayannan amfanin guda uku na rantse da tsarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki wallahi babu wanda zai ke samun sa a wajen ɗan da ya haifa idan yaron da ka haifa bai san Allah ba bai san addini ba Don haka in kana so Allah ya sa yaron da ka haifa iga girmanka to sanda ya taso kai kai kokari ka sa iga girman Allah sai Allah ya sa yaron ya ga girmanka amma yaron ka ya taso baka taba koya mai wani abu na addini ba bai san komai ba kuma wai kana tunanin ya girmama ka ta yaya bai yi wa sayyidina Umar ya dauko wani wani mutum ya dauko dan sai kawo kara wajen sayyidina Umar yace wannan yaron bai san mutunci na ba bai girmama ni a matsayinsa na mahaifi sai da ya gama sai na umar ya janyo ayoyi ya janyo hadisai ya ma yaron wa'azi sai da ya gama yaron ya ce a ya amiral muminina wai shi dan Allah su kaɗai suke da haƙƙi a mu kuma ma muna da haƙƙi a kansu sai ya ce kuna da shi ya ce mai haƙin da nake da shi akan ubana na farko ya ce na farko sanda zai yi aure ya zaɓo maka uwa ta gari yau na daga cikin bala'in da Allah ya jarrabu maza da shi neman mace kyakkyawa ko da ko ta fito daga gidan rashin mutunci da an ce maka mace fara ce ta ɗan dire ta ɗan baje ira ta kama kwalbar coca-cola to haka za ka ga an ji an baji ana layi a ƙofar gidan ga wani akan mashin ɗinsa ya danna mashin ɗin yana tsitsitsi ga wani a cikin mota ga wani a san bangaren ga wadda ita ake jira saboda tana da kyau wannan shi ne halin da ake ciki kowa ya duba ya gani sanda zai ya aure wata irin kuwa iza koma ɗansa lokacin da zai aure ta zai ya aure wannan ita ce mukhalafa sabawa ta farko ke ma da za ki aure ki duba ki gani wani irin wani irin uba kika zaɓo wa ɗanki daka wannan shi ne abu na farko yace na biyu ba yace na biyu yayin da ka zo duniya ya sa maka suna mai kyau yace ka tambaye shi gashi nan wanda suna ya samu da aka haifi yaron sai ya sa ma yaron suna kufashi ma'anan kufashi shine jemagi kaga ko za a yi da yaron ku kuma suna yana da tasiri fa shi yasa Allah ya hana yace bi isalismul fusuqu fitar da mummunan suna bayan muna da imani shi yasa akwai mutanen da annabi ya tattauna musu suna to mu ma nan kasar haka ake sai kaga wata ta haifi yarinya ta sa mata suna mal'una wai tsinanniya haka ake ko a sa yarinya suna bara'atu ko a sa yarinya suna kaza suna da akwai wacce ta je ta sa yaranta suna dabba saboda ta ji sunan akwai gaye gaye akwai cika baki dabba ba ta san ma'anar dabba ba stapler wanda ake manna takarda shi ne dabba ba amma ka ta sa ma sunan ɗan da ta haifa saboda haka yace to na uku ba yace ya karantar da kai littafin Allah yace ka tambaye shi gashi nan da muke da shi me ya taba koya min na addini bai taba koya ma yaron komai na addini ba da haka sai na Umar ya jiyo kalli baban yaron yace haka akai yace an yaka yace tashi ka ban waje kai ka fara saba ma danka kafin ɗanka izo duniya ya saba maka da haka kiran da nake zuwa ga iyaye kun ga haihuwa da kuke ganin ta ni'ima ce wacce Allah ya raba mutane gida hudu akan ta yace lillahi mulku samawati wal ardi sai yace ya khluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasan akwai wanda Allah in ya ga dama ya bashi mata zalla wa yahabu liman yasha'u dhukur wani a bashi ‘ya'ya mata zalla auwi zawujuhum zukuranan wa san wani ko a takuɗa mai a bashi maza a bashi mata sai ce wa yadda aluman ya sha'u a kima wanda Allah ya ga dama isa shi ba bakararre ba zai haihu ba shi yasa sai ku ga mutum babba ya kai kowane irin matsayi a rayuwa amma yana neman ɗaka kowane hali ya kasa samu duk abin da ɗan adam ke mallaka na rayuwar duniya ya mallaka amma yana buƙatar Allah ya bashi da Allah bai shi ba don haka wanda Allah ya ba shi ‘ya'ya maza ko mata ko maza da mata ya yadda cewa ‘ya'yan nan amana ne babban ribar da zai ci ga ‘ya'yan yana raye ko ya koma ga Allah shi ne musu tarbiyya ta keke ke yi ƙoƙari ya ɗora su a kan asasi na su san Allah idan suka san Allah to shi ne zai ci amfanin yaran yana da rai ko bayan ya koma zuwa ga Allah magana ta ƙarshe ina tuna wata kisa da ta faru akwai wata yarinya tana karatu a yuki musamman idan yaro ya taso idan yaro ya taso ka yi ƙoƙari ka sa shi isan girman Allah in yaro ka riga ka dasa masa girman Allah izauna a zuciyarsa to ragowar abin da ya shafi tarbiyya ka raka da addu'a kawai amma ka taɓa ɗauka cewa zara idanka da ƙarfinka da ƙwanjinka na cikin abin da zai sa yaron ka ya gyaru wallahi bai ci bai ci wata yarinya tana karatu a ingila ta bugo mu wani daga cikin ƴan uwa ta ce don Allah a taimake ta supervisor da take yake duba project da an ce tun da take ba ta taɓa zina da kowa ba shi kuma ya rantse da Allah ya ce fiye zina da ita ta ce ɗalibai ba 'yan Najeriya 'yan uwanta har zuwa kallon ta ake waya zo a kalli ga wacce cin da take bata taba yin zina ba saboda abin ya zama gari bakon abu kun san ko menene yayi mata tasiri magana ce mahaifiyarta ta faɗa amincina bai wuce biyar ba wanda za ta koma zuwa ga Allah ta ce mata tana rashin lafiya wance yi eh. kin gani na haife ki eh. to babban abin da nake so ki kokari ki kara mutuncin ki wasiya ta karshe da zan miki kacci kuskure ki bari ki hada alaka da duk wani namiji in ba ta hanyar aure ba idan kika yi haka ban yafe miki ba kuma ni da ki ban so Allah ya hada mu alƙiyama mamar ta cika to wannan wasiyar da mamar ce mata ita ce wasiyar da ya zauna a zuciyar ta zauna wadda ba yadda za a yi ta iya amince mu wani namiji ce a alaƙa da shi inda ba ta hanyar aure ba wannan wasiya ta yi amfani ko ba ce ba ta amfani muka taya ta da addu'a daga nan Najeriya wannan mutumin da yazo ita sa ta gaba yace shi ya ga karshen ta kawai ana nan rikici hada shi da hukumar makaranta makarantar ta kore shi ba shi kenan ba saboda haka malaman da suka tsaya wajen karantar da ɗaliban nan Allah ya saka musu da alheri ɗalibai da kuka yi karatu a matakin farko yanzu to ku tabbatar cewa akwai kalubale a gabanku karatu ana yin shi ne tun daga son mangoyo har zuwa mutuwa amma karatun addini ne da mutum ya fara sai cewa ya samu na sallah kowa ya faɗa mai sallah abu ne mai sauƙi uku yanzu duk wanda ya digiri a nan wajen kafin ya karɓi digiri shekara nawa yi firamari shekara nawa ake sakandiri shekara nawa ake shekara nawa kenan sha biyu a jami'a shekara nawa ake karanci hudu ga sha biyu ga hudun an hada nawa shekara goma sha shida to wai ma nysc shekara daya shekara sha bakwai to wai ma idan kayi sa'a tun da ka fara karatun ba a tafi yajin aiki ba dan yanzu ba shi ana cikin karatun an daka buhu ɗaya da rabi na yaji ba an tafi an ce ba za a dawo ba sai an shanye shi wannan ba nan, to don Allah kai makanka adalci ta yaya za a yi kai shekara goma sha bakwai kana karatun boko don ka karɓi takardar digiri amma karatun addini da ka ɗan fara sai ka ce ai kun samu na sallah Allah ta'ala ya shirya da mu da aka ku tabbatar wannan matakin farko ne na neman karatu kuma ku ci gaba da neman karatu kuma Allah ya makaratun ku albarka da mu da ku Allah kada ya sa abin da muke karanta ya zama jarabawa akan mu da aka, wa hadal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ موسى يوسف جزاكم الله خيرا قال مباركة التكريم التكريم التكريم alhamdulillah wallahi alhamdulillah